يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يا الخميس بيارغ وتا رمضان هجرة تنا شكرا دبو دا دلي حدود عشرين دا ترى daidai da hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da takwas da mu fassara aya ta ɗari biyu da talatin da uku da kuma aya ta 234 na suratul bakara insha Allah والوالدات يرضعن أولادهن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن ردتموه مما آتيتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير wannan ita ce aya mafi tsawo wacce ta yi bayanin hukuncin reno yanda ake renon yara a karantarwa musulunci <clears throat> aya ta ɗari biyu da talatin da uku na suratul bakara tana bayani akan hukuncin renon yara a karantarwar addinin musulunci a sheikh muhammadu aliyu assayis a littafinsa tafsiru ayatul ahkam mujallar na farko shafin 156 ya ce lamma zakar Allahu talaka ayoyin da suka gabaci wannan Allah maɗaukaki ya yi magana akan saki ne a cikinsu ya yi bayani akan hukuncin saki wa bayyana annabihil firaku Allah ya yi bayanin rabuwa tsakanin miji da mata yana kasancewa ne ta hanyar saki. ولما كانت المطلقات قد يكون لهن أولاد ربع to sau da yawa bayan aure ya mutu akan samu yara a tsakani akan samu lokaci da aure yake mutuwa alhali mace tana shayar da jinjiri a irin wannan yanayi hakika akwai buƙatar a yi samu wani tanadi na musamman wanda Allah ya yi ma waɗannan yara فربما باءوا بين كراهة الأزواج وعنة المطلقات in ba a yi musu wani tanadi na musamman ba yara jarirai waɗanda suke hannayen uwayensu a lokacin rabuwan aure rayuwansu tana iya salwanta a tsakanin ƙiyayya ta miji da kuma wahalar da uwa ta samu kanta ka suranta a ce Allah maɗaukaki bai tsara wata doka akan yadda za a yi rikon yara ba hakika da jarirai suna samun matsaloli masu tsanani a dalilin rabuwa da uwayensu shine wannan malamin ya ce a dalilin haka ne ihtatallahu lil auladi Allah maɗaukaki ya saka wata lura ta musamman a game da jariran da ake sakin uwayensu a lokacin da ake shayar da su dalilin saukar da wannan aya kenan fa'ausa bihim alwalidati faja'alahun ina auladahun haulaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a saboda haka Allah maɗaukaki ya wajabta wa uwa ta riƙe ɗanta ta shayar da shi wajibi ne walwalidatu yurbi'ina auladahunna Allah madaukaki ya ce uwaye su za su riƙe ‘ya'yansu su shayar da su yurbi'ina auladahunna su za su shayar da yaransu haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku abubuwa kamar guda bakwai Allah maɗaukaki ya faɗa a cikin wannan aya kuma duka sun danganci rikon yara na farko wajibi ne ga uwa ta shayar da ɗanta walwalidatu yurbi'na auladahunna su uwaye mata wajibi ne su shayar da 'ya'yansu fahimtar al'imamu malik kenan Allah ya ji kansa A duba tafsirul imam al-qurtubi a tafsirin qurtubi mujallal na uku shafi na al'imamu malik ya ce umarni na Allah ana ɗaukansa ne a matsayin wajibi ita ko wannan aya Allah yana ba da umarni ne walwalidatu yurbi'na auladahunna uwaye mata su shayar da ‘ya'yansu don haka wajibi ne uwa ta shayar da jinjiri a lokacin da aure ya mutu wajibi ne uwa ta shayar da jinjirinta a lokacin da suke zaune da uban yaron ko kuwa lokacin da auren ya mutu matuƙar babu wani dalili wanda za a ce wajibcin nan ya sauka daga kanta kamar larura kenan Allah ya ce haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku liman arada an timar raba'a ga wanda yake nufin ya cika wa'adin reno wajibi ne uwa ta shayar da ɗanta shekaru biyu cikakku malamin ya ce wa tahdidu muddatin raba'i bi haulaini kamilaini inna kana li muddatin muddatil quswa allati yarji'u ilaiha a inda al-ikhtilaf kama bayyana Allah an ce za su shayar da 'ya'yansu shekaru biyu shekaru biyun nan da aka ambata ba iya wa'adinsa ba kenan an dai faɗi ajali mafi nisa ko da za a samu saɓani tsakanin miji da matan amma ba sharaɗi ba ne a tsaya kan shekaru biyun fa'in aradal walida ni fi tsamal waladi kablal haulaini au huma da a ce uban da kuma uwar za su daidaitu wato miji da matan fahimtar su ta daidaitu kan suna da buƙatar yaron a yaye shi kafin ya cika shekaru biyu ko kuma suna da buƙatar yaron ya wuce shekaru biyu wata wa tashawirihima fi maslahati tufli in dai yardan da suka yi da kuma shawarar da suka yi da juna saboda maslaha da ta shafi jinjirin ne fala isma ma fihi babu laifi don an shayar da yaro fiye da shekaru biyu ko kasawan haka illa dai har in aka samu saɓani tsakanin miji da mata shine sai a tsaya a kan shekaru biyu yaya ake kimanta waɗannan shekaru biyu abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad akwai hadisinsa wanda al'imamul hakim ya ruwaito ya inganta a cikin al-mustadrak mujallad na biyu shafi na ɗari uku da tamanin da kuma al-Imam al a cikin As-Sunan al-Kubra na bakwai shafi na 422 Abdullah bin Abbas ya yi bayani game da bayanin da Allah maɗaukake a wannan aya cewa mata su shayar da ‘ya'yansu shekaru biyu cikakku, ya ce a fillati taba'u li sittati ashhurin abu ya auku a zamanin sayyiduna Umar da kuma zamanin sayyiduna Usman an samu wata matsala a zamanin sayyiduna Usman da kuma zamanin sayyiduna Umar ya ba da misali da abin da ya auku zamanin sayyiduna Umar hadisin alhafizul abdulrazak ya kawo da kuma ibnul munzir nafi bin jubair Ya ce Abdullah bin Abbas ya ce inni la sahibul mar'ati lati utiya biha Umar wa ba'at li sittati ashhur an samu wata mata da ta haihu bayan aurenta da wata shida an yi aure da wata shida matan ta haihu sai aka kawo ta ga sayyidina Umar fa an nasu zalika mutane suna ganin dai ita wannan mata zina ce ta yi har Umar ya nemi ya mata hukunci shine sai Abdullahi bin Abbas ya ce masalima tazlimu dan me zaka cuci wannan mata ka yi mata hukunci akan abin da baka da hujja kaifa sai sayyiduna Umar ya masa tambaya ya ce ya za a ce babu hujja mace da ta haihu wata shida kenan wannan ana iya danganta yaron ga aure sai abdullahi bin abbas ya ce ikra ka karanta waccan aya ta suratul ahkafi inda Allah yake cewa wa wasaina al-insana biwalidayhi husna حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Abdullahi bin Abbas ya ce ikra karanta waccan aya ta suratul ahqaf aya ta goma sha biyar wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha mun yi wasiya ga ɗan adam ya kyautata ma iyayensa uwarsa ta sha wahalar riƙon shi Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wasa ta ɗauki cikinsa wato a hali na wahala ala tilas ta saukar da shi bi ma'ana ta haife shi a irin wannan hali na wahala wa hamluhu wa fisaluhu talatu na shahara na wahala ala tilas ta saukar da shi bi ma'ana ta haife shi a irin wannan hali na wahala wa hamluhu wa fisaluhu salatu na shahara daga ɗan adam ya kyautata ma iyayensa uwarsa ta sha wahalar riƙon shi Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha uwarsa ta ɗauki cikinsa wato a hali na wahala ala tilas ta saukar da shi bi ma'ana ta haife shi a irin wannan hali na wahala wa hamluhu wa fisaluhu salatu na shahara ɗaukan cikinsa zuwa yaye shi wata talatin ne daga ɗaukan cikinsa zuwa yaye shi wata talatin ne abdullahi bin abbas ya ce masa umar wannan ayat ta suratul ahkafi ka danganta ta da waccan aya kuma ta suratul baqara wal walidatu yurbi'na auladahunna haulaini kamilain uwaye mata su shayar da ‘ya'yansu shekara biyu kammalallo, ka haɗa waɗannan ayoyin guda biyu ba za a samu tufka da warwara ba. Ya tambaye Sayyidina Umar ya ce, Kamil haulu, me ake ce ma alhaulu? Allah ya ce tu yurbi ina aulada hunna haulaini kamilaini haul guda biyu me ake ce ma al haulu qala sayyiduna umar ya ce sanatun ana nufin shekara qultu sai na ce ma umar kamis sanatu wata nawa ke shekara qala sai ce isna ashara shahran wata goma sha biyu qultu sai na ce fa arba'atun wa ashiruna shahran haulani kamilani kenan shekara biyu cikakku wata ashirin da hudu ne ko sayyiduna umar ya ce haka sai ya ce a talatin da Allah ya faɗa daga ɗaukan ciki zuwa yaya yaro in an cire wata ashirin da hudu saura nawa sai ya ce wa Akhirun Allahu min alhamli ma sha'a wa yuqaddim baka da hujjar cewa tilas a yi ciki wata tara baka da wannan hujja Allah yakan jinkirta wani cikin ya kai wata tara wani kuma ana gaggauta shi wata shida babu nassi da ya nuna dole a tsaya ma wata tara in ka ɗebe watanni ishirin da hudu saura wata shida don haka mace tana iya haihuwa a wata shida akwai nassin da ake nuna sayyidina ali ne ya faɗi wannan maganan bai inganta ba Abdullahi bin Abbas yake gaya ma Nafi'u bin Jubairin cewa inni la sahibul mar'ati allati utiya biha ni ne na zama lauyan wannan matan ba sayyiduna Ali ba ni na zama lauyan wannan mata wato shi ya kare ta a gaban sayyiduna Umar don abin da ya rage a mata hukunci kaɗan ne sai abdullah bin abbas ya ce ha umar ila kauli sai sayyidina umar ya gamsu da maganar da ne masa don haka ittifaqan malaman sunna fahimtar su ta zama daidai akan cewa daga farkon aure zuwa haihuwa in aka samu wata shida babu shakka cikin namijin ne babu matantama a kai kuma babu saɓanin fahimta a tsakanin malaman sunna yana cikin fatawar lajinati da'ima mujallar na 20 shafi na 335 to amma wannan abin bai tsaya haka ba don kuwa zamanin sayyidina usman an sake an sake kwatawa kamar yadda abdu bin humaid ya ruwaito daga ubaida maula abdurrahman bin aufin kamar yadda abin ya auku a zamanin sayyidina umar yace rufi'at imra'atun ila usman sai ga wata mata an kawo karanta ga sayyiduna usman waladat li sittati ashhurin ta haihu wata shida kacal فقال usman سيدنا usman ya yace masahabbai innaha qad rufi'at ilayya imra'atun ma uraha illa ja'at bi bisharre. babu mamaki bai san wancan hukuncin da ya auku zamanin saiduna Umar ba don haka yasa ya tara sahabbai yake ce musu to fa an kawo karan wata mace guri na kuma iya gani na wannan matan fa ta zo da sharri yaushe za a ce mace ta haihu wata shida Abdullahi bin Abbas yana gurin faqala ibn Abbas Abdullahi bin Abbas yace idza kammalat rabaa idan an cika reno cif yadda Allah ya faɗa liman arada an yutimma rabaa kana alhamlu sittata ashhurin in dai za a cika reno a yi shekara biyu ana shayar da jinjiri to babu shakka cikin wannan jinjiri wata shida ne wato abinda abdullahi bin abbas yake nufi ana ɗebe wa'adin shayar da yaro daga watanni talatin bayan an kwashe adadin watannin da aka ɗiba na cikin jinjirin wa a ya karanta waccan aya wa hamluhu wa fisaluhu talatu na shahara fadara a usmanu anha don haka sayyidina usman bai yi hukunci a kan wannan matan ba ashe da Allah ya ce haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku ba wai ana nufin bayan an haifi yaro daga lokacin za a fara lissafin watannin da za a shayar da shi a samu shekara biyu ba a bayanin Abdullahi bin Abbas wanda ya samu karbuwa wajen sahabban annabi Muhammad. Don haka Abdullahi bin Abbas ya ce, Innaha turbi'u haulaini kamilaini allati taba'u li sittati ashhurin wace ce take shayar da ɗanta shekaru biyu cikakku matan da ta ɗauki cikin yaron wata shida kenan in an ɗauki cikin yaro wata shida to za a ɗauki watanni ishirin da hudu ana shayar da shi saboda a samu watanni talatin ɗin nan yadda Allah ya faɗa a cikin ayar alkur'ani wa za waba a sab'ati ashhurin in ta haihu bayan wata bakwai fa arba'at salasatan wa da shaharan sai ta shayar da yaron watanni ishirin da uku litamami salasi na shahar abdullahi bin abbas ya ce don a cika watanni talatin din nan wa iza waba'at li tis'ati ashhurin idan mace ta ɗauki cikin yaro wata tara a ahadan wa ishirina shaharan za ta shayar da yaron wata ishirin da ɗaya ne ashe ba shekaru biyu cikakku za a yi ba za a riƙa ɗebe watannin shayarwa daga adadin watanni talatin bayan an cire watannin cikin yaron da aka samu wannan ita ce matsala ta farko da Allah ya bayyana a wannan aya wajibi ne uwa ta shayar da ɗanta shekaru biyu cikakku abdullahi bin abbas ya fassara yadda ake shayar da jinjiri shekara biyu din nan nan ma ba tilas ba ne liman arada an timar raba ga wanda yake nufin ya cika wa'adin reno yanda Allah ya bayyana a cikin ayar alkur'ani matsala ta biyu Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wajibi ne akan mahaifi uban yaron rizquhunna ya ciyar da uwan da jinjirinta wa kiswatuhunna kuma ya tufatar da su bil ma'rufi bisa adalci ciyar da ita uwa da jinjirinta da yi musu sutura wajibi ne domin Allah maɗaukaki ya ce wa alal mauludi yanda aka fara maganar walwalidatu Abdullahi bin Umar ya kawo maganar Abdullahi bin Abbas ya kawo fahimtarsa al'imamu Malik ya ce wajibi ake nufi da cewa uwa ta shayar da ɗanta to haka nan kuma uba ya kula da uwan ta wajen abinci da sutura shi ma wajibi ne a kansa nan sai Allah ya ce bil ma'arufi bisa kyautatawa shine shek Muhammad bin Ali as sai ke cewa wa ala alal ikis kiswatal walidati Allah ya wajabta yin sutura ga uwaye da suke shayar da ‘ya'ya, wa nafaqatahunna da kuma ciyar da su muddatar raba'i wa'adin shayarwan, bil ma'arufi nan ma bisa dai adalci. La yukallafu aba’u illa wus'uhum kada a ɗora ma iyaye wani nauyin da ba za su iya ɗauka ba. Kenan hakkin ciyarwa yana kan uban uban jinjiri hakanan tufatar da uwa shi zai yi ta kulawa da abincinta da suturanta har dai ta yaye wannan yaron sai Allah ya ce kada a ɗora masa abin da ba zai iya ɗauka ba ashe za a yi shi ne bisa adalci bisa kyautatawa malamin ya ce wa alal walidi kifayatul murbi min ta'amil wa kiswa wajibi ne ga uba ya ɗauki nauyin ita matar da take shayar da ɗanta ɗansa ta wajen abinci da sutura lil qiyami bi haqqil walad saboda matan ta tsaya tana kulawa da haƙƙin ɗansa wa ujratul laha alal irba'i kuma ya bata lada akan shayar da ɗansa da take yi wal istijar واستئجار الأم غير جائز ما دامت في الزواج أو الإدة inda ake cewa mutum zai biya mace ta shayar da ɗansa ko ta yi masa ah, ko abin nan ya mata sutura idan aure ya mutu ne amma idan auren bai mutu ba matarka ba daidai ba ne a ce sai ka biya ta sannan ta shayar da ɗanka yana cikin tafsir ayatul ahkam na ibn al-usaymin amma bayan aure ya mutu nan ne ake cewa tilas ne ka biya ta kafin ta shayar da ɗanka wa taqdirul ujra ala qadri halil abi min al-yasari wal i'sari wa tawassut Allah madaukaki yace wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wajibi ne akan uba da aka masa haihuwa ya ciyar da matan da kuma ɗan nata ya suturta su bisa adalci da aka ce bisa adalci ana nufin kada a ta mashi uban ta wajen ciyarwa da kuma suturtawa ɗin ana la'akari da samunsa da kuma rashinsa kamar yadda Allah ya ce li fi zu sa'atin min sa'ati sa'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا wato kamar yadda Allah ya faɗa a suratul talaq li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi mawadaci ya bayar daga wadatarsa in mutum yana da dukiya to sai ya bayar gwargwadon dukiyarsa wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma aka kuntata masa arzikin bayi da wadata yana da talauci yunfiq mimma atahu Allah sai ya bayar gwargwadon abin da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha a nan kuma a suratul bakara la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya dora ma wani rai ya aikata wani abu face gwargwadon abin da rai zai iya aikatawa don haka aka ce la tukallafu nafsun illa wus'aha kada a dora ma wani rai yin wani abu alhali ran ba zai iya aikata shi ba wato kada ita matan ta saka sharadi wanda mutumin nan ba zai iya yi ba la tulzimu nafsun illa bi qadrin sa'atiha kada a dora mare ya aikata wani abu face abin da zai iya don haka ciyar wannan da aka yi magana da suturta wannan ana yin su ne gwargwadon yadda dan adam zai iya dauka wannan shine abu na biyu wanda Allah ya faɗa a cikin wannan aya wajibi ne ita mace ta shayar da ɗanta shekara biyu cikakku idan ana da bukatan cika wa'adin reno yadda Allah maɗaukaki ya faɗa sannan wajibi ne ga shi uba ya kula da uwar uwar jinjirin wajen bata abinci da kuma suturanta nan kuma Allah ya ce la tukallafu nafsun illa wus'aha kada a ɗora ma wani rai aikata wani abu face abin da zai iya abu na uku shine Allah ya ce la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi kada a cutar da uwa a dalilin ɗanta kuma kada a cutar da uba a dalilin ɗansa kenan kar a samu cutarwa a tsakanin sassa biyu ɗin malamin nan ya ce wanaha an tabarra walidatu alwalida bi sababi waladiha Allah ya hana uwa ta cutar da uba a dalilin ɗansa wa huwa an tu'annitahu bihi wa tatluba minhu ma laysa bi adlin min an-nafqati wal kiswa ta wahal da uban ta buƙaci abinda da ba zai iya ba ta wajen ciyar da ita ko kuma suturta ta wanaha aidan an yabarra walidu bi sababi waladihi Allah ya hana shi ma mahaifin ya cutar da uwa a dalilin ɗanta fil inayati bi sha'ani eh, ta wajen kulawa da yaron wa zalika an yamna'aha shay'an mimma wajaba alaihi min rizqiha wa kiswatiha kada uba ya hana ita wannan mata abin da ya wajaba a bata na wajen abinci da kuma sutura wa an ya min ha, ko kuma ya kwace yaron wa hiya turidu irda'ahu alhali tana so ta shayar da ɗanta da yawa yana faruwa idan aure ya mutu sai a kwace yaro Allah ya hana babu kyau a cutar da uwa a dalilin ɗanta babu kyau a cutar da uba a dalilin ɗansa la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi ji Allah madaukaki babu kyau a cutar da wani a dalilin ɗansa abu na uku abu na hudu shine Allah madaukaki yake cewa wa'alal alal warisi mislu zalika shi ma wanda yake gadon uban kwatankwacin irin wannan hani yana kansa wato a kaddara uban ya mutu dole akwai wanda zai kula da ita wannan mata wajen shayar da ɗan mai gadon uban shine zai ci gaba da kulawa da uwar wannan yaro har dai ta gama shayar da yaron to shi mai gadon uban a wata fahimta ta malamai bai kamata shi ma a cutar da shi ba ta wajen kulawa da ɗan wancan mutumin da ya rasu abu na biyar shine Allah ya ce fa in arada fisala idan sun yi nufin su yaya yaron an tara bin min huma bisa yarjejeniya tsakanin miji da matan wata shawurin da kuma shawara da suka yi fala junaha alaihima nan ma babu laifi a kansu babu laifi dan sun yi shawara sun yarda a tsakanin juna cewa za su yaye wannan yaro kafin ma ya kai shekaru biyu din sannan abu na shida Allah ya ce wa in arattum an tastarbi'u auladakum in kuna nufin ku nemo mai renon ‘ya'yanku, aka yi yarjejeniya cewa za a nemo wata mata da za ta shayar da wannan yaro in dai akwai fahimtar juna tsakanin miji da matan, fala junaha alaikum nan ma babu laifi a kanku idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf in dai kun ba mu waɗancan masu shayarwan abin da aka tsaya a kai na sharaɗi bisa adalci. فلما كانت حالة الفراق مع وجود الأولاد الربع حالة يكثر فيها النزاع والشقاق da shike hali na rabuwa tsakanin miji da mata ana samun saɓani ana samun jayayya inda duk aka ce aure ya mutu to za ka samu akwai ɓacin rai tsakanin miji da matan shi yasa ƙarshen al'amarin Allah ya ce wattaqullaha ku kiyaye Allah wa'lamu ku sani annallaha mata ta'maluna basirin Allah mai gani ne abin da kuke aikatawa Allah yana umurtan miji da matan ya amurhuma bi taqwallah su kiyaye Allah su ji tsoronsa wa a'lamahum annallaha basirun bima ya'maluna fayujazihim alaihi Allah yana sanar da su cewa yana sanar da abin da suke aikatawa a lokacin rabuwa a lokacin mutuwan aure kuma za a musu sakayya a kai a ranar tashin kiyama wa hadha kulluhu nadhrun min Allah li sabi li annahu ajizun an tahsilin naf'i li nafsihi wannan duka Allah yana faɗa ne saboda kare hakki na yaro saboda shi yaro a lokacin da aure ya mutu yana da rauni ba zai iya kare kansa ba don haka Allah ya saukar da nassi saboda kare wannan yaro kada rabuwan aure ya zama dalilin cutarwa ga shi jinjirin waɗannan abubuwa guda bakwai duka Allah ya faɗe su ne saboda kiyaye hakki na yara a lokacin mutuwan aure walwalidatu yurbi'na auladahunna wajibi ne mata su shayar da 'ya'yansu haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku amma ba tilas ba ne a yi shekaru biyu ɗin liman arada an yi timar raba'a. Na biyu, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wajibi ne akan wanda aka masa haihuwa mijin matan ya ciyar da ita ya tufatar da ita bil ma'ruf bisa adalci bisa kyautatawa sananne bi ma'ana abin da ya aikata na kyautatawa kowa ya gani zai shaida ya ce wane ya kyauta la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a dora mai rai ya aikata wani abu face abin da zai iya don haka gwargwadon abin da mutum zai ciyar da matansa gwargwado ne na adalci ba a ce ga kimansa ba abu na uku Allah ya ce la darra walidatun bi waladiha kada a cutar da mace a dalilin ɗanta wala mauludun lahu bi waladihi kuma kada a cutar da yaro abin nan uba a dalilin ɗansa kada cutar da uwa a dalilin ɗanta kada cutar da uba a dalilin ɗansa wato Allah ya hana a samu cutarwa a tsakanin ma'aura dalilin mutuwan aure wa alal waris mislu zalika hakanan wanda zai ci gaba da kulawa da yaron da a ce uban zai mutu shi ma bai kamata a cutar da shi ba fain in arada fisalan an tarabin minhuma idan miji da matan suka yi yarjejeniya a kan cewa za su yaye yaron fala junaha alaihi ma babu laifi don an yaye yaron kafin wa'adin yayewan ya zo sannan na shida Allah ya ce wa in arattum an tastarbi'u auladakum in kuna son ku ku ba ku nemo masu shayar da 'ya'yanku a nemo wasu mata da za su yi renon 'ya'yan kamar yadda al'adan wasu al'ummomi suke misali al'adar larabawa sukan nemo mace wadda za ta shayar da yaro bayan an yi haihuwa don haka yasa kake gani ake samun shekara ɗaya kawai tsakanin yara kamar yadda aka samu shekara ɗaya tak wa alal waris mislu zalika hakanan wanda zai ci gaba da kulawa da yaron da a ce uban zai mutu shi ma bai kamata a cutar da shi ba fa in arada fisalan an tarabin minhuma idan miji da matan suka yi yarjejeniya akan cewa za su yaye yaron fala junaha alaihi ma babu laifi don an yaye yaron kafin wa'adin yayewan ya zo sannan na shida Allah ya ce wa in bai kamata a cutar da shi ba fa in arada fisalan an tarabin minhuma idan miji da matan suka yi yarjejeniya akan cewa za su yaye yaron fala junaha alaihi ma babu laifi don an yaye yaron kafin wa'adin yayewan ya zo sannan na shida Allah ya ce wa in arattum an tastarbi'u auladakum in kuna son ku sha ku ba ku nemo masu shayar da 'ya'yanku a nemo wasu mata da za su yi renon 'ya'yan kamar yadda al'adan wasu al'ummomi suke misali al'adan larabawa sukan nemo mace wadda za ta shayar da yaro bayan an yi haihuwa don haka yasa kake gani ake samun shekara ɗaya kawai tsakanin yara kamar yanda aka samu shekara ɗaya tak tsakanin alhassan da kuma Alhussaini jikokin annabi muhammad domin ana haihuwan alhassan sai aka ba da shayarwarsa shekara guda na kewayowa sai gashi an haifi Alhussaini don haka Allah ya ce in kuna nufin ku nemi mace da za ta shayar da ‘ya'yanku fala junaha alaikum nan ma babu laifi sharaɗi dai a rabu lafiya idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf in dai kun miƙa abin da kuka yi alkawarin bayarwa na ladan shayarwan bisa kyautatawa a ƙarshe Allah ya ce kullaha ku ji tsoronsa ku kiyaye Allah sau da yawa wato mata sukan ƙire nan yara idan aure ya mutu suna yin haka saboda daɗa wa mazan tunda dai ba ka son zama da ni to karɓi ɗanka sai ta miƙa mishi jinjiri wallahi musiba ce babba musiba ce mai girma mace ta ƙi shayar da ɗanta wai saboda aurenta ya mutu kaga dai farko kira Allah maɗaukaki ya yi gare su don haka malamai suke cewa wajibi ne a kanta ta shayar da ɗan sai fa in akwai larura bayan haka akwai hadisi wanda Anas bin Malik da Aisha da Abdullahi bin Abbas duk suka ruwaito ga Abu Umama Talbahili al-Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisin a cikin al hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da talatin da bakwai mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da ishirin da takwas hadisi ne ingantacce abu umama talbahili ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya na ji manzon Allah yana cewa baina ana na'imin wata rana ina kwance ina barci. kada ku manta kuma annabi ya ce inna ma'asharul anbiya تنام أعيننا ولا ينام قلوبنا تنام أعيننا ولا ينام قلوبنا wata riwayar wala namu mu annabawa idanunmu suna bacci amma zukatunmu ba su bacci in ji manzon Allah don haka idan annabi ya ce ya yi mafarki mafarkin nan gaskiya ne manzon Allah ya ce wata rana ina bacci iz atani rajulani sai ga wasu mutane biyu sun zo min mala'iku suka zo masa a siffar mutane fa akhadha bi bab'ayya suka kama kafaduna fa ya bi jabalan wa'aran suka kai ni ga wani dutse mai wahalan hawa dutse ne mai tsawo fa qala li waɗannan mala'iku suka ce min is'ad ka hau wannan dutsen fa qultu inni la utiqu yace musu ni bani iya hawa wannan dutse suka ce is'ad ka hau dutsen nan fa qultu inni la utiqu ni ba zai iya hawa ba faƙala sai suka ce masa inna sanusahiluhu laka za mu sawwake hawan gare ka za mu taimake ka ka hau dutsen fasa'atu sai na yunkura akan in hau dutsen sai kuwa suka tallafa min hatta kuntu fi sawa'il jabal sai da na hau kan tsakiyar dutsen idza ana bi aswatin shadida sai gashi na jin muryoyi masu tsanani sauti mai tsanani fa sai na yi tambaya ma hadhihi al aswatu ina dalilin muryoyin da nake jin nan wato muryan nan da nake ji karar da nake ji ihu hayaniya menene dalilinsa kalu sai suka ce haza huwa awa'u ahlin nar wannan shine kururuwan yan wuta ihun da kake je din na ihu ne na yan wuta sun man talaka bi annabi sallallahu alaihi wasallam yace he suka tafi da ni in talaka bi wannan riwaya aka ce in talaka bi fa idza bi qaumin mu'alliqina bi araqibihim sai ga wasu mutane an rataye su da diddigen su an kama kafafunsu an ɗaga sama an huda daidai diddigensu an rataye su Mu mushaqqaqatan ashdaquhum sannan an kama bakunansu an farka bakinsu gaba ɗaya an tsaga tasilu ashdaquhum daman jini na zuba ta bakunansu ga su an rataye su faƙultu sai na ce ma ha'ula'i waɗannan fa gashi an kama su an rataye su an huda ƙafafunsu kuma an farke bakunansu diwa na fitowa ta bakunansu a cikin wuta suwaye kenan qalu sai mala'ikun nan suka ce haula illazina yuftiruna qabla tahillata sawmihim masu karya azumi da gangan kenan mutumin da zai karya azuminsa da gangan wannan shine azabarsa a cikin wutan jahannama saboda haka yasa Allah ya farka su tunda dai ayyunwa ce ta sa aka sha azumin ko aka farke bakin subhanallah ثم انطلق بي annabi yace sai suka tafi da ni fa idza bi qaumin ashadda shay'in intifaqan muka kai wani guri ga wasu mutane ni ban taɓa ganin ɗan adam ya kumbura kamar haka ba wa an ban taɓa ganin mushe da ke da wari irin na waɗannan mutane ba wa aswa'uhu manzaran ban taɓa ganin halitta da take da munin gani irin waɗannan mutanen ba na ce man ha'ula isuwaye haka ƙala sai ya ce ha'ula izanuna wa zawani kaga mazinata maza da mata kenan suke kumbura a wutan jahannama suke karnin da babu irinsa sannan suke da siffa mafi muni a cikin wutar jahannama sun man talaka bi sannan ya tafi da ni wata riwayar ce in talaka bi suka tafi da ni fa'iza ana bi in sai gashi mun iso ga wasu mata tan su biya hunnal hayatu an ɗaɗɗaura matan ga macizai sun zo suna saran nononsu a wutar jahannama maciji zai taho ya sari nonon mace fakuntu na ce ma bazu ha'ula waɗannan kuma mata fa faƙala sai aka ce ha'ula illawati yamna'na auladahunna albanahunna waɗannan su ne matan da ba sa shayar da ‘ya'yansu azabar da za a musu a wutan jahannama kenan mace da kanta ta ɗauki ɗa ta miƙa wa miji ta ce ba zan shayar da shi ba kuma ita ta haifi wannan ɗa me ya kai wannan rashin tausayi to gwamma su ma akan mace wai a dalilin ita ma'aikaciya ce da suka mutu suna ƙanana kafin su kai balaga duk yaron da ya mutu yana ƙarami Allah yana kai shi gidan aljanna sun mashurifali fali sharafu sannan aka hauda ni wani hawa fa'iza ana bi salasati na farin ya sharabu na min khamrin lahum sai ga wasu mutane guda uku suna shan giya a cikin aljanna giya irin ta aljanna ba ta duniya ba na ce man ha'ula'i suwaye haka kala sai aka ce ha'ula'i ja'far bin abi talib wa zaid bin harisa wa abdullahi bin rawaha waɗanda suka yi shahada a yakin mu'ta a zamanin annabi muhammad ثم شرف sharafin aka sake daga ni aka kai ni wata hawa fa idza ana bi salasatin nafarin sai ga wasu mutane uku suna zaune na ce man ha'ula'i suwaye waɗannan sai aka ce Ibrahim wa Musa wa Isa alaihimussalam naka annabi Ibrahim kenan da annabi Musa da annabi Isa inda ka gansu suna zaune ɗinnan suna jiran ka iso ne ku tafi dai masauki don haka ba daidai bane mace ta ki shayar da ɗanta saboda aure ya mutu Allah shi samu gane Dr. Wahaba Az-Zuhaili a tafsirinsa a tafsirin Munir a mujallar na farko shafin Ya ce dallatil ayatu wannan ayar kuma tana nuna mana ala annal hadana lil ummi uwa ce take da ikon riƙon yaro bayan an yaye shi idan aure ya mutu bayan an yaye yaro wa ke da ikon riƙon wannan yaron wannan ayan tana nuna mana cewa uwa ce take da wannan iko ba shi uban ba hiya a haƙulaha shi ne mafi cancanta wato gare ta ita ce ya fi cancanta ta yi riƙon wannan yaron fahimtar al'imamu malik kenan da abu hanifa wa muddatul hadana wannan yaro zai zauna a hannun matan za ta riƙe wannan yaro ilal bulugi har dai ya kai ga balagarsa fahimtar al'imamu malik bin anas kenan Allah ya ji kansa wa fil fatati idan yarinya ce bayan an yaye ta ita uwa ce za ta riƙe wannan yarinyan ilar zawaji har dai ta kai aure amma al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad suna cewa idza balagal waladu samana sinin in yaran sun kai shekara takwas wa huwa sinnu tamyiz domin da zaran yaro ya kai shekara takwas lokacin yaron ya yi wayo shekarar wayewa kenan uwa tana da ikon riƙon yaro ko yarinya har dai su kai shekaru takwas a wannan lokacin khuyyira baina abawaihi sai a bashi zabi wa kake son zama da shi zaka zauna da uwarka ko zaka koma gurin babanka fa innahu fi tilkal hala tataharraka himmatuhu li ta'allumil ulum wa wabashi fil ibada a wannan lokaci yaron hankalinsa ya kosa don haka yana da ƙarfin ƙwaƙwalwa yana iya ɗaukan ilimi kuma daga wannan lokaci ne ibada take hawa kansa don haka a wannan lokaci yana da dama ya yi kansa zaɓi wa zalika yastawi fihi al-gulam wal fatat yaro ne ko yarinya ce in sun kai shekara takwas a wajen uwa a wannan lokaci uba yana da ikon ya kira yaron ya nemi zaɓinsa ka yarda ka dawo ka zauna waje na idan ya yarda a wannan lokaci uba yana da ikon ya amshe shi amma akwai sharaɗi guda wanda malamai gaba ɗaya suka yi al'ibamu al'ibnul mundir yake cewa وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل ilmi ala an annal umma ahaqqu bil waladi idza lam tatazawwaj idza lam uwa tana da ikon rikon yaron bayan ta yaye shi sharaɗinsa shine in ba ta yi aure ba bayan aurenta ya mutu da shi wannan mutumin ta shayar da jinjiri har an kai ga yaye shi wannan jinjiri zai zauna a wajenta ko kuwa jinjira har sai an kai shekara takwas lokacin da ake da damar a nemi yaron ya ba da zaɓin inda zai zauna sharaɗin zaman yaron a wajenta har zuwa shekaru takwas ɗin da shi ne in ba ta yi aure ba da zaran ta yi aure to hakkin nan ya faɗi don haka in bayan ta yaya yaro za ta yi aure batun zaman yaro a gurinta ya ƙare ina za ta koma nan ne malamai fahimtar su ta saba shekul islam yana cewa za ta dawo hannun mahaifin ne a yayunsa ko kannansa yayun mahaifin ko kannansa mata su za su yi riko ga wannan yaron al'imamu malik Allah ya ji kansa yake cewa idza tazawwajatil ummu lam yunza minha waladuha hatta yadkhula biha zawjuha da zaran matan ta yi aure to damar rikon wannan yaro ya ƙare amma ba za a kwace yaron ba sai ta tare idan ta tare to shi ke shikenan zamanta da wannan yaro ya ƙare mu ƙara aya guda ta gaba na yi tawaffau na minku. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أربعة أشهر وعشرا يتربصن بأنفسهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير آية تدريبيو لتلاتين لهدو تسورة البقرة كينا والذين يتوفون منكم الله يتشيه waɗanda kuma aka amshi rayukansu daga cikinku wa ya zaru na azwajan suka bar mata mutum ne ya mutu ya bar mata ya tarabbas na biyan na waɗannan mata za su zauna za su yi jira ma rayukansu zama na idda arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma shine ake ce mata kaba. in mutum ya mutu ya bar mata matan nan za ta yi takaba wata hudu da kwana goma fa idza balagna ajalahunna idan sun isa ajalin fita daga ta kaba din fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf babu laifi akan ku wai saboda matan nan sun yi kwalliya sun fita ko wani bazawari zai gansu kuma ya sha'awa ya aura tun da dai an gama takaba. kaba abinda matan suka aikata in dai bai saba ka'ida ba Allah bai kama ku da laifi wallahu bima ta'maluna Kabir. Allah madaukaki masani ne game da abin da kuke aikatawa akwai al'amura kamar guda bakwai da suka shafi al'amari na takaba da farko zamanin jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan an yi mutuwa mace tana yin takaba na shekara guda ne ba wata hudu da kwana goma ba Allah ta tabaraka wa ta'ala da ya kawo wannan aya rahama ce ga al'ummar musulmai domin da an bar abin yanda yake to da haƙiƙa wahala ce mai tsanani ga mata a ce mace ta zauna bayan mutuwan mijinta sai da ta shekara cuf a gida tana ta kaba akwai ƙuntatawa. don haka ita wannan aya rahama ce kuma da Allah ya ce والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا Allah ya haɗa mata gaba ɗaya a cikin wannan aya, don haka kowace mace za ta yi ta kaban wata huɗu da kwana goma, ba a lissafin wai mai haila ko mara haila, yarinya ce ko kuwa tsohuwa kuma komai tsufanta. In dai mijin ya mutu, komai tsufan mace wajibi ne ta yi ta kaba Allah matsaukaki bai bambanta wata mace daga wata mace ba da mai haila da wacce ba ta haila duk ɗaya ne ka duba fatawar lajinatin da'ima mujallar na 20 shafi na 410 na biyu kuma shi wannan ta kaba yadda Allah ya faɗa wata hudu da kwana goma jiran da za a yi ɗin nan daga lokacin da labari ya iso ga mace ne yana da kyau mu gane haka don haka da mutum zai mutu ba a samu labarin ya mutu ba sai bayan wata hudu da kwana goma ɗin labarin yana isowa matan ya su je su yi aure babu maganar bashin ta kaba daga lokacin da labari ya iso ga mace ne take yin takaba in labari ya iso cewa mijin ya mutu da wata ɗaya da ya wuce to saura wata uku kenan da kwana goma idan labari ya iso mata bayan wata biyu ne da suka wuce mutumin ya mutu to za ta yi ta kaba wata biyu ne da kwana goma in labari ya iso mata bayan wata uku da mutuwar miji kenan za ta yi ta kaba wata ɗaya da kwana goma in kuwa bayan wata hudu ne labarin ya iso ta kabanta kwana goma ne kacar ko in wa'adin ya ƙare babu ta kaba a kanta sai ta ce ta yi aure don haka wannan ta kaba da aka faɗa ba sharaɗi ne akan mace ba wato sharaɗin ya danganci mutuwar mijin ne daga lokacin mutuwar mijin ne ba daga lokacin da labari ya iso wa matan ba yana cikin fatawar lajinatar da'ima mujallar na 20 shafi na 416 abu na uku game da ta kaba. idan mace ta samu saɓani tsakaninta da mijinta har ya kai ga ya ba ta saki tana cikin idda sai mijin nan ya mutu to wannan iddan nata zai rikide ya koma ta kaba. in dai sakin da ke tsakaninsu ɗaya ne ko biyu bai kai saki na uku ba mutum ya saki matarsa saki na farko ko saki na biyu tana cikin idda sai mijin ya mutu to da zarar labari ya iso mata cewa mijin nan da take iddan rabuwa da shi ya mutu iddanta ya koma ta kaba kuma za ta yi gado tana da daman ta yi gadonsa ittifakan wannan babu saɓani a tsakanin malaman sunna yana cikin at-tafsirul munir na farko shafi na 745 har ma sahihu fiqh sunna mujalladi na uku shafi na tara. in dai mace tana cikin iddan saki ɗaya ko na biyu sai miji ya mutu to wannan idda da take yi zai rikide ya koma ta kaba babu saɓanin fahimta a tsakanin malaman sunna akan wannan matsala sannan kuma wannan matan za ta yi gado amma idan bayan saki na uku ne tana cikin idda sai mijin ya mutu ba za ta yi gadonsa ba sannan kuma bai komawa ya zama ta kaba abu na hudu shine banda mace mai ciki inda Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara idan maza suka mutu mata za su yi ta kaban wata hudu da kwana goma waɗannan mata banda masu ciki saboda su Allah ya ware musu aya tasu a suratul talaq yace wa ulatul ahmali وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا Allah ya ce wa ulatul ahmali mata masu ciki hunna an ya yabana hamlahunna su iddansu shine su haihu da zaran sun saukar da abin da ke cikin su shikenan sun gama idda ittifakan nan ma babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna mutum ne ya mutu ya bar matarsa da ciki ya mutu da safe da yamma ta haihu ta gama ta kaba washe gari da safe kuma tana iya ɗaura aure babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna akan haka don Allah da kansa ya bayar da aya wa ulatul ahmali ajaluhunna an hamla hamlahunna mata masu ciki a wato iddan su ita ce su haihu da zaran sun sauke abin da ke cikin su shikenan sun gama idda malamai sun ce walau sa'atan ba'dal wafati ko da a ce an samu awa ɗaya ne bayan mutuwan matan ta haihu ta gama ta kaba akwai hadisin al-imamu abu dawud game da subai'atul aslamiyya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da fatawa da kansa a lokacin da ta haihu kuma mijinta ya mutu bayan wata ɗaya ne ta haihu ta zo neman fatawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce je ki aure Dr. Wahaba a ƙarƙashin wannan aya yake cewa wa laysa li wafati nafaqa fi ra'ayil jumhur abu na biyar shine yana da kyau mu sani in mace tana ta kaba ba a ciyar da ita daga dukiyar mamaci mafi yawan malaman sunna haka nan suka faɗa da zaran mutum ya mutu to maganan ciyarwa tsakaninsa da matarsa ya ƙare me yasa lintihai zaujiyati bil mauti domin mutuwar ta katse auratayya tsakaninsu dama abin da yasa kake ciyar da matan aure ne yanzu <clears throat> sharaɗin auren ya kau baka da rai tunda baka da rai ciyar da ita kuma ya faɗi wannan ita ce fahimtar mafi yawan malaman sunna amma al'imamu malik bin anas Allah ya ji kansa yana cewa wajibi ne a bata wurin zama in dai tana da ciki ah, wajibi ne a bata wurin zama yake cewa mutum ya mutu na'am ba za a ciyar da matan ba amma a ba ta wurin zama a koda ba ta da ciki sharaɗinsa shine ya kasance gidan in na mamaci ɗin ne idza kana maskanu mamlukan lizawji gidan dama mallakan mijin ne kafin ya mutu to bai kamata a fitar da wannan matan daga gidan ba a kyale ta ta fita ta kaba tana zaune a wannan gida aw musta'jaran wa dufiya ujratuhu qabla al-wafati ko kuwa gidan haya ne amma mutumin kafin ya mutu ya biya kuɗin hayar to tun da ya biya kuɗin haya al'imamu malik ya ce bai kamata a sa wannan matar ta fita don za ta yi ta kaba ba an dai san cewa ciyar da ita ba dole ba ne daga dukiyarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin albarka da falala na ciyar da maraya da kuma matan da ke cikin takaba hakkin ciyar da wannan mata yana kan al'ummar musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ɗauki nauyin ciyar da wannan matan da mijinta ya mutu da wanda ya ɗauki nauyin kulawa da maraya ni da shi a aljanna kamar tsakanin babban yatsa wato dogon yatsa ne da kuma nuniya kamar manzon Allah yana nufin makwabta muke ni da shi a gidan aljanna domin ba hakki bane ba hakki bane a ciyar da mata daga dukiyar mamacin amma game da wurin zama domin wurin zama matsala ta wurin zama ya fi tsananta kan matsala ta ciyarwa da a ce da zaran mutum ya mutu za a ce mata ta fita daga gida to da al'amarin ya tsananta shi yasa al'imamu malik ya ba da wannan fatawa kuma ba da kayayi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wata mata da ake kiranta furai'a In fifi fi baitiki hatta ya yabluga kitabu ajalahu manzon Allah ya ce ma wannan mata ki zauna a gidanki har sai ajalin iddanki ya zo bi ma'ana sai kin gama idda sannan ki fita don haka ba laifi ba ne don an bar mata a gidan mijinta ta yi idda ko da a ce wannan gidan na haya ne in dai an biya kuɗin hayan kafin mutumin ya mutu yana da kyau a kyale wannan mata ta yi idda a wannan gidan amma ciyar da ita ba tilar bari fahimtar mafi yawan malaman sunna kenan to wannan malami ya yi bayani mai tsawo sannan akwai wani littafi da ake kiransa tafsiru ayatul ahkam bayan na al a mujallar na farko shafi na 345 malamin ya ce akwai mas'ala ta shida wanda ya kamata musulmi ya sani tattare da takaba mace idan mijinta ya mutu fa ta tabqi fil ba a son yawan fita ya kamata ita wannan mata ta zauna a gida la takhruju minhu illa iza da'atil haja ba za ta fita daga wannan gida ba sai fa illa rura ne ta hukunta al'usaimin ya yi irin wannan magana a nasa littafin idan mace tana ta kaba ba a son wannan mata ta ta fita amma a halin larura daidai ne matan ta fita fa innaha takhruju fi nahari babu laifi dan ta fita da rana don wata bukata tata amma dai wajibi ne a tabbata wannan mata ta dawo ta kwana wannan gidan ba a son mace mai ta kaba ta yawai ta fita sai fa a halin larura al-usaymin ya ce wa min al-hajati daga cikin larura wanda malamai suke ganin babu laifi don mace ta fita a dalilinsa an tahta da ila ta'ami ya zan matan tana da buƙatar abinci walaisa indaha man ya'ti laha bil khubz kuma babu wanda zai mata cefane masalan babu wanda zai mata cefane falaha an takhruja wa tashtari al-khubza li nafsiha daidai ne wannan matan ta fita ta je ta sayo abinci din biredin misali ko waina ko kayan cefanen ta dawo wali auladiha ta saya ma kanta da kuma yaranta alladhina la yumkinuhum an yazhabu fayashtaru uh, al-khubza waɗanda ba za su iya fita su yi mata cefane ba tunda yara ne ƙanana daidai ne ita ta fita amma in akwai wanda zai mata cefa ne babu kyau mace mai ta takaba ta yawai ta fita wa min zalika an yakuna laha ganamun ko kuwa tana da awakai tahtaju ila hafin fi hari babu wanda zai mata kiwo li'annahu laysa laha ra'in ba ta da mai mata kiwo fala haraja malamai sun ce babu laifi an takhruja ta fita don ta yi kiwon awakanta tunda babu wanda zai iya mata kiwo amma in akwai wanda zai yi to bai kamata ta fitan ba sharaɗinsa shine tarji'u qabla layli ta dawo kafin rana ta faɗi wa min zalika aidan an yakuna laha amalun ko ko yazan tana da wani aiki ma'aikaciya ce tadrisun tana karantarwa au dirasa ko ko ɗaliba ce tana karatu a wata makaranta wata hudu da kwana goma lokaci ne mai tsawo fatahtaju ila al don haka tana da buƙatar fita fatakhruju fatakhruju bin nahari sai ta da rana dunan laili banda dare babu laifi akan haka inji al-usaymin Allah ya ji kansa wa min zalika yace haka nan an yakuna laha bustanin ko tana da gona yahtaju ila amalin wanda yana da buƙatar ayi aiki babu wanda zai mata aikin fatakhruja ilaihi fi nahari sai ta fita gonanta da rana ta je ta yi aikin walakin na ji fil laili amma dai ta tabbata ta dawo da dare almuhimmu ce abin da ake son a gane a nan shine la takhruju fin nahari illa li hajatin mai takaba kada ta fita da rana sai fa in akwai wata larura wal hajatu takhtalifu sannan larura kuwa takan zo daban-daban bukatu iri-iri ne wato ala kulli halin larura tana iya sa mai takaba ta fita yace wa min al-ahkam al-muta'alliqa bil mar'ati al-mutawaffa anha zawjuha anasa littafin na tafsir ayat al-ahkam al-usaymin yace daga cikin dokoki waɗanda ake son mai ta kaba ta kula da su annaha la tatajammal ba a son ta yi ado fala talbisu thiyaban fa yuqalu innaha mutazayyina kada ta saka kayan da wani in ya ganta zai ce ai wance ta yi ado ashe ba kowane irin kaya ne aka hana ba illa kayan da mutane za su tamanin matan ta yi kwalliya in ta sa shi duk kayan da ya zama in ta sa ba za a ce ta yi ado ba babu laifi ta sa shi mutajammila kayan da za ta sa a ce wance ta yi kwalliya ko ta yi ado wa talbisu ma a da zalika daidai ne ta saka dukkan wani kaya wanda in an ganta ba za a ce ta yi kwalliya ba min masha'at min akhdar kore ne au asfar ruwan ruwan kwai ne fari ne baki ne au gairu zalika don akwai waɗanda suke ganin washi ta kaba ba a yin sa sai da bakin kaya wannan kuskure ne babu wani launin kaya da aka ware wa mace ta rike shi a lokacin da take ta kaba abinda kawai ake so shine a gane cewa babu kyau mace ta saka wani kayan da in wani ya ganta zai ce wance ta yi ado malamin ya ce inna hala ta tahalla bi zahabi ba a son wannan mata ta saka wani abu wanda yake na zinari labil khawatim zobe ne wala bil aswira ko warwaro wala bil qilada dan kunne ko sarkan wuya wala bil uzra wala bi gairi zalika duka wani wato karfe na kwalliya na zinare ba a son mace ta sa sannan ya ce inna halata ta tsayyab kar ta sa turare labi bakurin turaren nan na hayaki ne turaren wuta kenan wala bi duhunin ko na shafawa illa idza tahurat min alhaidi sai fa in tayi al'ada idan tayi al'ada babu laifi don tayi amfani wato da turare wajen tsaftace al'auranta falaha an ta tsayyaba bil bakhur saboda ta kawar da karnin haila wannan babu laifi wa amma kalamuha ma'an nasi fil hatib al-usaimin yace don an bugo waya mace ta amsa a cikin telefon au inda mukhatabati man ista'dana inda al koko wani zo gida yayi sallama ta je ta amsa aw mukhatabati ma'arifiha ko ko ta yi magana da wani wanda ya santa ta san shi ko kannanta ko yayu ko makwabta alladhina yadkhuluna ilaiha waɗanda suke da daman shiga gidan fa hadha la ba'sa bihi babu laifi akai yana cewa babu laifi don mai takaba ta yi rikon telefon ta yi amfani da shi tukhatibu man sha'at al'ada ta yi magana da mutum magana ce ta al'ada in dai maganar bata saba ka'ida ba bi shardi Allah ta bil qawli kada ta tausasa maganar ta har a waye gari ta koma hira da maza fa ya tsuma allazi fi qalbihi marad wannan shine abin da aka hana don haka babu kyau mai takaba ta sanya kwalli babu kyau mai takaba ta yi kwalliya ta sanya zinare babu kyau mai takaba ta yi ah, lalle ko kuwa ta ta saka ado abin nan kayan da za a ce wance ta yi ado dukkansu sun zo a hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu uku da ishirin akwai wata da ake kiranta zainab <clears throat> yar ummu salama ta girma a hannun annabi muhammad ta ba da labari hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ta ce ja'at imra'atun ila rasulillah wata mata ta zo gidan annabi Muhammad faqalat da ta zo ga manzon Allah sai ta ce ya rasulallah inna ibni tuwfiya anha zawjuha ina da ya mijinta ya rasu wata mace ta zo ta yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce tana da ya yan nata tana auren wani mutum mutumin ya mutu to gashi ta samu labari an ce kada mai ta kaba ta sa kwalli wa kadishta kat ainaha kuma ita wannan mata tana koka idanunta saboda rashin sa kwallin nan idanunta suna ciwo shine ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam afanakhuluha shin muna iya sa mata kwalli faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la annabi yace kada ku sa mata kwalli ta ce ya rasulallah saboda rashin sa kwallin nan matan nan tana koka idanta wato ita yattawa tana koka idanunta suna ciwo in sa mata kwalli manzon Allah ya ce la ni au salatan zainab ta ce matan ta maimaita tambayar nan sau biyu ko sau uku kullu zalika Kulu la annabi sallallahu alaihi wasallam yana bata amsar da cewa kada wannan matan ta saka kwalli bayan annabi ya faɗa sun maƙala sai ya ce inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashhurun wata hudu ne fa kacal da kwana goma ku yi haƙuri mana وقد كانت إهدا كن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس Allah ya ce har kun manta ɗayanku a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci shekara guda take yi tana ta kaba kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shekara guda mace take yi tana ta kaba sannan in mace tana ta kaba ɗin nan a wannan lokaci to ba ta taɓa ruwa har ta gama wannan shekara guda ɗin babu wanka babu tsarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Zainab take ƙarin bayani take cewa kanatil mar'atu idza tuwfiya anha zawjuha kafin zuwan annabi Muhammad in mace ta mijinta ya mutu tana ta kaba dakhalat khifshan sai ta shiga wani bukka sukan yi bukka a gidan cewa ita wannan mata za ta killace kanta ta zauna a cikin wannan bukka sai ta shekara Walabisat sharraf sharra zata za ta saka kaya mafi kazanta daga cikin kayanta mafi sharrin kayanta za ta saka walam tamassa tsiban ba za ta taɓa turare ba tsawon shekara guda din nan wala ma'an haka nan ruwa ba za ta taɓa ruwa ba ko tsarki ne ko da a ce najasa ne ya kama ta ba za ta yi tsarki ba kuma haila ba za ta yi masa wanka ba wala shay'an hatta tamurra biha sana har sai an samu shekara guda don haka a lokacin da aka samu shekara guda din nan babu halittan da ya fi wannan matan ƙarni. tun matu uta bi dabbatin za ta fita ta kaba sai a kawo mata wata dabba dukkan wata halitta za a iya kawo himarin a kawo jaki au shatin ko a kawo akuya au tsa'irin ko a kawo wani tsuntsu a lokacin da wannan matan za ta fita ta kaba kenan fatan fabbu bihi wannan matan za ta karya wannan wato da wannan dabban za ta karya ta kaban da take yi bi ma'ana za ta fita ta kaba kenan a nan malamai sun yi bayani daban-daban akan yadda suke yi da wannan dabban da aka kawo ma ita wannan mata ka duba sharhu sahihi muslim littafin al-imam an-nawawi mujallal na goma shafi biyar wasu malamai suna cewa za a kawo mata tsuntsu wannan tsuntsun in ta taɓa jikinsa faƙalla matan fabbu bi illa mata duk abinda wannan matan ta taɓa jikinsa a wannan lokacin zai mutu ko a kawo mata jaki ko akuya ko tsuntsu ko wata dabba to da zaran matan ta taba jikin wannan dabban dabban sai ta faɗi ta mutu ah, saboda camfi abinda duk mutum ya canfata Allah ya yakan bashi da shi to sun yi camfin haka wannan matan wai ba za ta fita ta kaban nan ba sai ta taba wata dabba bi ma'ana an zubda jinin wani wata halitta a dalilin fitar ta idda to wannan shi ke raba ta da shi wancan mutumin da ya mutu kare mata fatalwa don haka sai a kawo jaki ko ta akuya ko tsuntsu wannan matan in ta taba jikin dabban shi kenan wannan dabba sai ta faɗi ta mutu so akwai waɗanda suke cewa kuma al-iftibabu al-iktisalu bi ma'il azbi lil inqa'i wa izalati al wasakh hatta tasira bayda'a naqiya kal fidda abinda ake nufi da cewa matan za ta karya wato takaban da take ciki da wannan dabban shine idan ta taɓa dabban sai ta shiga bayan ɗaki ta yi wanka a lokacin sai ta yi tsarki shikenan ta fita daga wannan takaba ɗin shine annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan matan ta yi masa tambaya yake ce mata wata hudu ne da kwana goma kacal na ce kada ta sa kwalli kun manta ne ba da daɗewa ba in an yi mutuwa shekara guda kuke yi ba a sa kwalli ba ba a taɓa ruwa ba ba a shafa turare ba ga ƙazanta yanzu da aka ce wata hudu da kwana goma ai an sauwake muku shi ne annabi yake cewa yake cewa thumma tarmi bil inda ra'sil hauli a lokacin da shekara ta cika an kawo wannan jakin matar ta taɓa jikinta eh, ta taba jikin jakin sannan a ce ta gama idda sai ta shiga ta yi wanka to bayan ta fito kuma sai a bata kashin dabba sai ta ɗiba sai ta yi jifa da shi idan ta yi jifa da shi kenan wato ta jefar da sauran kazanta daga bara zuwa bana ba abin da ya fi ta kazanta amma yanzu ta yi jifa da kazanta ta zama mai tsarki annabi ke nuna haka da kansa yake cewa kun manta ne da kuna cikin wannan ɗawainiya Allah ya kawo muku sauki saboda haka duk abin da mace ke yi wai don fita daga takaba kwaikwayo ne ga al'ada ta jahiliya kamar yadda ka ji mutanen jahiliya suna da al'adu wajen fita ta kaba haka nan kowace kabila ake samunta da ire-iren waɗannan al'adu kuma dukkan wata al'ada da ka ji an ce mace za ta yi ko dai wanka ko za a zo a kwana a taya ta kwana ranan ƙarshe da ire-iren waɗannan abubuwa dukkansu bid'a ne sun saba ma sunnar annabi Muhammad. A duba tafsiru ayatul ahkam mujallar na farko shafi 346 haka nan yin sadaka a ce wai dan mace za ta fita ta kaba sai ta yi sadaka yin sadaka din nan bid'a ne ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. nan zan dakata mu amsa wasu 'yan tambayoyi insha Allah fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kuskure da ya auku kuma ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai zan yi matashiya akan mutanen da suke rubuta tambayoyi gaskiya da dama suna kuskure wajen rubuta tambaya zai kasance an riga an gabatar da bayani sannan mutum ya zo ya yi tambaya a kai ba zai yiwu mu rika maimaita magana guda ba in dai mun taba amsa tambaya to gaskiya ba zan sake amsa tambayan da aka yi a kan wancan ba sannan kuma ya kamata mu kula da rubutu wasu tambayoyin ba su iya karantuwa don Allah mu kula da rubutu ka rubuta abin da kyau yadda za a karanta a fahimta to wannan ya ce matan aure ta yi karatun ƙur'ani a gaban duniya ah? to ya alasta matan aure ta yi karatun alkur'ani a gaban duniya kamar a satellite da kuma wani station da duniya take gani wato yana nufin kenan mata suna karanta qur'ani ana kallon su a tv shin ya halatta na'am babu shakka malamai sun yi muhawara akan kallon fuskar mace haramun ne ko kuwa halal abu ne wanda ya samu saɓani a tsakanin malamai bisa ga wannan dan mutum ya ce ba haram bane ya ɗauki wata fahimta bai yi kuskure ba sannan ita sauti na mace ba haramun bane in ka yi saboda sauti ne murya ba haram bane muryar mace ba haram bane illa abin da aka haramta shine ta tausasa murya din ko ta yi magana da fasiki da sauransu amma don magana ta mace a ji muryar ta ba haramun bane yana cikin fatawar lajinatu da'ima mujallal na 17 shafin 202 wannan kuma ya ce ya halasta matar aure ta yi kastin news a gidan talbishin su hakika aikin da duk mace za ta yi cuɗanya da maza nisantansa shi ya fi muduwa fikhul mar'a shafi da biyar. wannan ya ce tambaya ta wasu suna cewa tun ran da aka halicci mutum a duniya an riga an halicci abin da za a yi a duniya abin da zai yi har ya koma ga Allah ɗin wai shin gaskiya ne wato hausawa suna cewa turan gini turan zane babu shakka haka ne Allah ma ya ce kullu sagirin wa kabirin mustafa komai ka gani babba ko karami an riga an rubuta shi sai ya ce idan kana da laifi a wurin Allah sai kana so ka gyara amma baka so wasu su sani saboda kar su dinga gulmanka a kansa yaya za ka yi a nan to ai tunda baka faɗa mun faɗi baka gaya mana mun gane laifin ba ba yadda za a yi mu sai da zaka tuba ala kulli halin babu zunubin da Allah bai gafarta ma bawa in ya kyautata tuba kafin ya mutu inna Allah yaghfiru zunuba jami'a wannan yace idan aka ce na baka yarinya ta kenan ko wasa ne ko da gaske aure ya tabbata kenan ko da ba sadaki la la nikaha illa bi sadaqin ai ba a maganar an yi aure in babu sadaki ko da ba a danka mika sadakin ba in dai an ambace shi an yanka shi kenan ina hukuncin mutumin da ya saki matarsa saki uku amma kuma daga baya sai ya ce mata wai da wasa yake mata har tsawon da suka sami ciki ta haihu shin wannan yaron mai yake to wannan amsa mun riga mun bayar a kai wanda ya saki a kalma guda saki uku a kalma guda yana matsayin saki guda ne saboda haka in ya mai da matarsa aure ya gyaru idan an samu haihuwa ɗansu ne da sai wannan ya ce ina son a yi min bayani akan yadda shi mugu yake a'a Allah da iko to ai ina ga mugu Hausa ne ko ba ba maki ba haushe bane na tabbata ko ya tambayi Bahaushe zai san waye mugu assalamu alaikum yace nawa ne abin da zaka ba zakka <clears throat> adadin zakkan bana naira dubu ɗari biyu da ishirin da uku nisabi kenan da naira ɗari da saba'in da uku naira dubu ɗari biyu da ishirin da uku da naira ɗari da saba'in da uku ina ga shine nisabin zakka na bana <clears throat> wannan kuma ya ce tambayar ma'anar shi ne gemu yana da wasu hakoki ne wanda mutum zai iya tsare su kafin ya ajiye babu wani sharaɗi illa ka kyale shi ya yi ta tsirowa <clears throat> hmm. shi kuma ya ce <clears throat> idan ah, ya saki matarsa sai ta ce za ta kwashe kayanta za ka hana ta kwashe kayan ya kamata ka hana ta mana tun da dai matanka ne har yanzu kuma kana da daman eh, rike ta bai kamata ka kyale ta ta tafi ba <clears throat> tun da akwai hakkinka a kanta daidai ne ka hana ta wannan ya ce menene hukuncin mutumin da eh, ya faɗa wa duniya shi matansa tana cin albarkacin mahaifiyarsa mahaifinsa wato matansa na cin albarkacin mahaifinsa ne domin yana raye da sun rabu ko da ya sake ta to tun da ya faɗi haka aure yana nan tana cin albarkacin kenan ayin yana so ya sake ta ba haka zai faɗa ba ya gaya mata tana cin albarkacin mahaifinta don yana da rai shi yasa suke tare na suna nan tare na biyu ce uba yana iya tilastawa yassa ta auri mutumin da ba ta so kun ga mun riga mun yi bayani akan wannan cewa auren dole ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yace menene hukuncin wanda ya sumbaci matarsa cikin watan azumi ko kuma ya hada jiki da ita to da kiss da romance ga mace wato ba haram bane ga mai azumi matukar ba zai kai shi ga yin jima'i ba wannan ita ce fahimta mafi inganci kuma ko da maziyi ya fito ko maniyi ya fito azuminsa bai baci ba yana cikin almuguni mutane na son yanke ko cikin almuguni mujallar na hudu shafi na ɗari da saba'in da uku na الفقهية الميسرة na ɗari uku da goma sha hudu. na dai faɗi littafin ya ji a duba ah, wani mutum ne zai je nema a lagos sai ya ce wa matarsa ta je gidansu kuma bai gaya mata ranar da zai dawo ba to ya wannan aure yake yana nan ya ce ta je gidansu ne ai saboda ko a ya samu sauki ko ai yana son sake ta ba je ki gidanku zai gaya mata ba wannan abu shi yake ce makinaya baka da ikon hukunta saki ga mutumin da bai ce ya saki matarsa ba idan ya faɗi wata magana wacce kai baka gane ba sai ka nemo shi ya faɗi gaskiya abin da yake nufi wane ka ce matarka ta dawo gida me kake nufi ta fara idda ko ku a'a ta zauna mu taimake ka wajen rike ta kafin ka dawo sai ya faɗi ɗaya amma kai baka da iko don miji ya ce wance je ki gida ka ce ya saki matarsa baka da wannan iko wannan ya ce mutum ne da matansa suna zaune lafiya kawai sai ta bar gidansa har bayan sati biyu ba izini ba izinin shi ba kafin ta dawo subhanallah kuma shi mijin bai san inda ta je ba shin wannan matan za a iya zama aure da ita a kware ko matarsa ce ko ina ta tafi kuma ko da zina ta yi tana nan matarsa ai zina bai kashe aure idan bai gamsu ba sai ya sake ta yana tambayan shin zai iya zama da ita kamar yana neman shawara kamata ya a ce ya shawarci wakilinsa da waɗanda suka san halin matan wasiƙa kaɗai ba ta isa abin da zai gamsar da wani ya baka shawara yadda zaka zauna da wata ta tafi wani guri ba izininsa ta yi sati biyu yake neman shawaran ya iya zama da ita illa dai abin da zan faɗa matarsa ce har yanzu kasancewar zai iya zama da ita wannan ya kamata ya shawarci waɗanda suka san zaman da yake da ita wannan mata wannan yake cewa sallan tarawihi raka'a nawa ne to tarawihi ko ma wata nafila bai kamata a wuce raka'a goma sha ɗaya a dare ba wannan shi ya fi dacewa <clears throat> abinda aisha ta faɗa kenan matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fahimtar da malaman hadisi suka yi kenan zo fatawal kubra mujallar na ɗaya shafi na ɗari tis'in da biyar da fathul bari mujallar shafi na hamsin da hudu wanda ya ce amfani da turare a lokacin azumi fa halal ne halal ne ka sa turare ko ya fi kowane turare kamshi a duniya kuma azumin ka bai ɓaci ba a zuwa majmu'u fatawa mujallar na 25 shafi na 241 wannan yake cewa lokacin da liman ya tada ikama an gama tada iƙama an gama tada ikama kafin ai kabbarar harama wasu sukan yi addu'a ina hukuncin addu'a tsakanin iƙama da sallah bid'a ce babu shakka addu'a tsakanin ikama da sallah bai inganta ba amma addu'a bayan an yi kabbaran harama wannan shine du'a'ul istifta wannan sunna ne amma bayan an gama ikama a yi addu'a kafin a yi kabbaran harama bid'a ne yana cikin zadul ma'ad mujallar na farko shafin 201 irshadu salikin shafi na 46 al-mahkamul matin shafi na 82 akhfaul musallin shafi na 46 waɗannan littafan duk in ka duba zaka gani wannan ya sake maimaita irin wancan tambaya sallan tarawihi raka'a nawa ne mun dai faɗa raka'a goma sha ɗaya dai kar a wuce haka zai fi in ka ga wani ya wuce ba mu ce ya yi laifi ba sai dai mu mafi ganin abin da muka ga ya fi dacewa a tsaya masunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce raka'a goma sha ɗaya kada a wuce haka a dare wannan shi ya fi dacewa wani ya rubuta tambaya gaskiya ban iya karantawa ba yana cewa <clears throat> menene hukuncin kudin da alkali <clears throat> ya yanke wa matar da ta nemi hul'u da mijinta ba tare da wata hujja ba shin mutum zai ci wannan kudin halas ne ko kuma haramun to dama kul'i ai ana ba da kudi ana abin da ban fahimta ba yana nufin kudin hul'in da matan ta karba ko ko wani kudi ne daban wanda alkali ya yanka wanda shi zai karba shi yasa nake cewa ya kamata a kiyaye wajen rubuta tambayoyi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kuskure da ya auku Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai mu salati ga annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يرحمنا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم